ja'ala kaza kaza magana tabbatarwa ne in an ce ma ja'ala ai kaga a hukunci da tabbatarwa eh wasali ne babu ya kamata amma dai akwai shadda tunda amma faduwa ma ya bayar da shadda tunda aka ce muhriman harban da aka zo gaba dai ba in ka ci gaba da to dole ta zama akwai shadda faduwa ne ba da shadda na'am ta bi. رسم في الكفارة بالثياب وفي Wannan hukuncin kafara da azuri عذري tunda idan kafara ta kawo mutum in ya kafa ba za ta yi ciyar in ya kafa ciyarwa sai a kiyasin ciyarwan ya azumi adadin kuɗin kowane mu. idan an tashi Kiman abun da za a yi da mudu ne wannan zomo da mutum ya kashe zai kai eh, modo misali kada bai yi daidai ba bodon ne to kaga kenan zai azumin ana uku kowanne mudu ɗaya zai masa azumi to haka sannan a wajen magana sa farauta to amma ga maganan ciki wannan batin ne kuntu ra’aita a taam wani labarin abinci fil aza wajen kazamta bana kazamta ba kazamta ba mutum ne ya ba an ce zai ciyar ba ya kasa ciyar a zai hada ya da ciyar kakuru. ko in ba zai iya yanka ba to zai ciyar idan ba zai iya ciyar ba sai a zagan kwana kan da ya rike ya riga ya yi aski kaga nan shi ne ake magana haka shi asalin aikin wurin na ya kama shi suna da wuri. har kwata ta fara shi ba tana cutarwa ba to ita ta janyo aka ce to ka san ba abin da ya raba ka da ita maganin ta an je an dawo babu dai dai aski an ce ko bai yarda ka shiga ka ce yi aski da ko ka ciyar ko me ko ka yi azumi ai ana ne ba ko ka yi azumi a ka ganin azumi ya zama abin da ake kafara da shi ciyarwa ma'ana kafara da ita idan a ce a aure ne shara aisa fa'ama fil adha azan ne in ba ka san asalin azan ba daga ceto wajen kazanta ko cutarwa duk kaza tana ɗaukan kazanta tana ɗaukan cutarwa hausu ya bu ko azumi da ya fita a ta'am fil aza au a siyamu fil azan ne a ya kuna bi gairi makka a yi shi ba a makka ba ko lallai sai a makka قال نعم حيث شاء min al-buldadi shi wa idiamu din ko tiyamu yace inda ka ce so zan zaka je kai abun ka haka min ka kana yan bazan ka je gida kai je gida kuma ciyarwa ma kana ya ka je ka ciyar a gida حيث شاء من البلدان قلت أرأيت a الصيد وبطل ne farauta an hukunta shiga abin da zai bada don kullum in aka ce ka yi abu da kanta za ka yi shewa dole ka wasu ta shiga ciki ko kuma a ce kai ka yi gaskiyar hakarawa kai to a kokari in ba za ka ce kowa ya je hukunta kasa ba kowa ne zai yi hukuncin arewa zai yi kokari da amma masu na kasa wasu sun yawa a shekarun dole hukunci ba zai ba komai kan kansansa sai da alhali shi ne wanda zai nemi nauyin abun da girman abun da kimar abun sannan ke tauye duba ya garki so kaza za a bayar amma ba za a baka ka hukunta kanka ba ke tafi kaza na kashe kaza zan bayar sun yi ako in yi azumi ka ba dole ya ƙogi ga wa'adali shi ne ke karɓar hara'aita jira a saidi da shi wannan sakamakon farauta an riga an tantance a ina za a yi fi kawai mali ya kono da gairi makasa fi da farauta a can aka yi ko mutum zai iya biyan wannan sakamako ba a haka ba kala kala limaliku kullu man taraka min nafsihi shay'an duk wanda ya bar wani abu daga ibadodinsa yajibu alaihi fi kitabu jini ya waje ba a cikinsa da a said da sakamakon farauta saida inna dalika la ya la yataharra wa la yafta illa bi makkah wala yanaru ne kai duk wannan ba a yanka shi ya soke shi a yanka shi illa bi makkata au mina duka abin da ya shafi farauta kenan ko ka ina ma ne ga galiba kullum man taraka nustahu ko shay'an yajibu alaihi fihi damu damu in ji maganan damu ne da jaza'u saidi to wannan sai a maka mu'mina ai magana ta yana nemo wata فإن وقف به بعرفة إن كان جاءت هذا شيء عرفة نهر بمنا لابد ينفع شيء في أمل أمنا وإن لم يوقف بعرفة إذن ما هذا شيء عرفة سيكا من الهل لا أقولوش إذا أنقولوش إذا هل ونهر بمكة فيها ينكشي أمك قلت matatu wa in kana qada wa qafa bihi bi بعرفة ya riga ya tsaya da shi shi wannan sakamakon barotan nan sakamakon nan a arfa walam yan harfo ayyaman nahari bimina ko na bi makkata da wanda yankansa bai samu amina ba mina nan ne wurin yanka to a lokacin ولا ولا يخرجه إلى الحل يعني أنه ثانيا بدك بهل أركاوش بر ما فاجئ ترشيل قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قول مالك شيء تهلو أجل وريني هلو daga can ake zuwa da sabobin aka ce ba hafili yake wani akwai dai na rikicin zai yi kulta na ce a ra'aika in arada an yi hakuma alaihi bi ta'am in an yake za a hukunta shi da abinci duk wanda aka yi cewa ya kawo da eh, ya yi ya kawo dabba to bai iya zuwa da ita ba sai kaga zai kawo kiman dabba an ce kiman dabba kuma da abinci ake mata kima ba a mata kima da riyar da abinci ake mata kima wannan dabba za ta sai abinci kaza kawai mu a wanda ake bukatar a abinci ko ka je ka ba da abinci inda aka maka izini amma ba ba da kuɗi ake amfani ba a irin wa'annan hukunce hukunce duka tunda zai sadaka za a je a yi dawo أن يقوم عليه بالطعام في جزاء الصيد أو وإجازة الصيام قال قال مالك يحكم عليه في جزاء الصيد ذا مثل كنشي سكمكم فروت في الموضع الذي أصاب فيه الصيد فإنه تيكشف البصر daga Niger ka taso kuma Kaduna ne wurin aikin hajji wajen ina aka kashe dabbar san irin damban Damban ba shi ne an wuce faka ba wajen damban din nan sai kamata wani dabba da shi kenan a ina za a ba da sauran yi shari'a mutanen can gudun za ka ba wa su? za ka ba da jirgin da yake da suna kwakwancin سكنكم سنعقب عليه في fi الصيد في الموضع الذي أصاب فيه الصيد da dabba ta kashe masu dabba ko ta ɓangare ce ta Allah ce ta ɓangare ta ta kashe musu dabba to sai ka biya daga nan sai ka nemi talakawa ka ciyar da su abin da za ka ciyar da su ko kuma ka in auna ka kashe ka ɗauko sami aka ba su aure to kuma ka talakawa aka ba ka ka gana ya zama dole a sai dole ne ainihin a ci wannan sami قال فقيل له فكجرت ina kana alaihi في الموضع الذي أصاب فيه الصيد بالتعب in an hukunta shi da abinci ne fa aure fara da an yi ta'ima fi gairi da alika makar kala kala malikul la aradali saboda wanda aka yi wa kana shi za a ce kamar wani tara ne ba an taɓa yi tara a bawa ba wanda aka yi wa laifi ba an yi tara gwajin rata a cikin jihun da in ji tara aka riga aka yi maka kai ka gani wanda aka na shi za ba tara ko da yake tara wanda ce ke ko aljihun gwamnati ake kasa. sai zai a ce eh, mai kima da abu da aka ce an masa kima kawai kai mai dabban za ba kima ba wani mutum da ban baka ka je ka kashe musu saniya a damban sannan ka zo kuma ka kashe sai ka ba da diyar da na kaduna ai ka ga talakawan can ne ba dole su za a ba shi ke ba a zo kai shi ba ka bari a kada wannan don kan bayani ne a da ba a gadon mutanen kaga ai kayan da aka ce na mutanen wurin ta ko dole ne mutanen wurin nan abin nan ɗinsu nan kuma za ka ga hikimar musulunci da itatuwar gari da ruwan gari da mai duniyan gari ce kama inda aka yi zai kai kuna da itatuwa ana da dabbobi su ma na yan wurin ne ba ga daga yin kace yan kuka kiyo a wuri ga kun ce mu ciyawa mutanen wurin kun sha ruwan mutanen wurin da gobe ku san rayu a wurin to kaga ɗan wurin za a cire zakka a bawa yi zan muka koma irin wannan a ce a ah, akwai wani mai ba su magani ko a ce akwai wani malamai ne za su zo daga jirgi a ɗauki da can a ba su sun wasu dabbobi a ƙauye ba malaman za a ba ba malamai ne za su zo daga jirgi ce to shekara ta yi da zuwa za a ba sai mu za a ba su sa iya kai mu ma muna nan muna da wanda za mu ba ma malaman na yawa muna da namu ba. in auren ka ba malamai ne ba jahilai ne ba su san komai ba mu auren mu malamai sun san komai daga mu ma sai dai malamai za a ba muna da su a nan wanda zai zo yi mana sallah wanda zai bada sallan gawa gawa sinu wanda mashkila za ta same mutum alwalan mu ta warware menene hukuncin ta ni ne ne alwalan irihi kuma ya yaya hallata daga yan wuri da rabara ta so sai an rubin ni ba ya ka ta da shi don haka da yanzu malamai da su yi kamata ba ba za a samu su, mai masu shawawan riguna su je su karo ibn halifa ne shine da zai iya haka wanda shi ba idan ya karba ai ba san wanda ita ke ba yana raba ta na yan wurin sai idan aka raba an riga an wadata wadata ta kai ko ina ba damu da abun ba ba ma mai duka sai a koro ta dawo da ita yin a jirgiya ta za ta yi amfani yunwa za ta kama yan wurin ta ja ta wasu ita ko kuma za su bukatu da hanya sai a biya san sabai wasu hanya a biya ba su sassabar kuma ne zai taso a haka amma kai na gari aikin ka du'a'i sai Allah bai sanya wani zama fila tsakanin ka da Allah ba ana yin du'a'i amma ana neman albarka ne albarka kuwa kasa ne kina da ko baka da ita in igala ta ce za ka bin du'a'i to na sani ko Allah da kai ko bai da kai ba sai ma za ka kwatanta ka kace to kin je ka albarka Allah ma albarka Allah ma ji amin amin amin yani ke ta tabbata ne ana sai daga yi kila hmm? ma an janyo na ci baya a ainihin tafiyar da ake a gaba ke aka ci shigo da wannan mai abu Allah don haka nan sai an yi ka bi kaza daga gare kafan nan ba dama ka sai da abin da ba gari ba za ka zakka in ta sashi ana karɓa daga jirai sai a mayar da ita ga sadaka gari ba malaman garin nan idan malaman na suna tattace talakawa ne ana iya ba su tunda ga gari ba ka ce a rubuto talakawan gari halil ba zai kyautata masu saboda mulkin ya yi daɗi ya tura a gwamnansa an karɓi gwamnansa ɗari bisa ɗari to yanzu manyan ƙasan suka zo a cikin tambaye su halin gwamnan yaya mutumin ko ba abu da za mu ce a mutumin mu kaza kaza kaza kaza ce to shi kenan ku je ku rubuto min talakawan gari aka je aka mu talakawan gari sai aka ga sunan gwamnan ne na ɗaya ita kuma ce wannan waye ce a shugabanmu ne duk ya fi mu talauci kaga duk da ko an ba shi ko ba a ba shi ba ko dai ba a ba shi ba za a ce ta wannan irin hukuncin tsohon. ina son dama mutane sa su zamo talakawa kamar yadda ke talaka ina yawo da kaya mai fashi ishirin da daya to kafin kana neman talaka shi ne to ka ga ko ka aje ka ce za ka ba uwar zakka ko burkuna ko sadaka ko taimako na fi baka da labarin lokacin da aka yi mitin aka ce kaya ya tasu menene majalisar koli ta zauna ba tare da shi ba haka ce a kara masa albashi haka tsamma yanzu ba zai ishe shi aka gama a kaza yawa a rage aka gama aka yanke aka ce to yanzu wa zai je ne ba. zai je ne ai ba kara albashi ba wa zai zo ya faɗi kuma ban ne ba shi ne suka duba duk da tsakanin su suka ga babu shi ne aka ce a ji afa waye shi hafsa sannan da martaba biyu yashi ce kuma matan mazan Allah ne ta girba mata ina ɗaukata da daraja ita aka laɓa ba aka goya da ita amma kwaita ma ba ta ji da dabiwa to haka ba ga mutu da iya zama ɗan in ma ga suka zama irin wa'ancan ana iya ba su aiki malami na noma da kowa ke noma shi ya samu buhu zai kai goma ba ma da goma wajen biyar ne ma ake fara cire zakka shi ma ya yi goma wani shi kaga ya fi ƙarfin zakka don a cikin jama'a nan akwai wanda bai da abin da zai ba kuma abin nan ne ba har da Allah da gaske ne ba ya zama a majalisar hira wanda ke zama a majalisar hira a hirar nan ce ta hana masa yawa bai zuwa ya kwanta hajjar nan ce ta hana masa ya na yana kwakwatawa amma ga abin bai sani shi ya noma kaza ya yi asarar kaza ya yi mere da kaza yana ta fafutuka ta wannan an halayi ya ɗauka ba amma ana karɓa ne daga wajen attajirai sannan a mayar da ita ga talakawan gari ba malaman gari ba me yake da suna ina da bai dama nake eh, ana magana abinci ne za a shiga ba. ina kama alaihi في الموضع الذي أصاب فيه الصيد بالتعبد نن إلا رأتي فأراد أن يطعم في في غير ذلك المكان قال قال مالك لا أرى ذلك أنا ما منيش وقال يعقوب عليه بالطعام بالمهيجة ويطعمه بمسار لا أرى ذلك وقاله يعقوب عليه ذا يحكم بالطعام bil madina wa yut'imuhu bi mihra yace in kara liman yaf'alu dhalika wannan yace shi a ah, wannan afi abinki yuridu bi qawlihi anna hadha laysa yujzi'uhu idha fa'ala dhalika idha fa'ala hadha wa amma siyam wanda kake so kai tsalle kalan gugu amma azumi fi jaza'i sayyidi فحيث ما شاء من البلاد هذا ماذا يبيع بقطر والنصف كذلك اجلب الكاظم ريده الله فالطعام في الفدية انشئ فانصى من الأذى في قول مالك أن يكون حيث حيث ما شاء من البلاد وأن كذا إذ ما نهر هرب fata mutum fidiya a mutum ne kashe yan ƙananan abubuwa da dai wanda ke da kansa wancan milal ada fidiyan aski kenan ko gyaran fiska ko wane ne haka sai kawai mali a ya kunu haifu ma shi a milal biladi na. na'am kalto wasu mu aida kala na'am kada bunin kafi ne li'annar ta'ama kafaratu بمنزلة كفارة اليمين إلا هي كان wanda gadan sai sai mai tsawon rai in an ɗebo masa bana